kuma wato abin da yasa na tara ku na ce mai taro da ku so nake in kafa muku irin dokokin gidana kamar yadda dai dama kun sani sai dai in jaddada muku na gaji da irin abubuwan da ake mu alhamdulillah duk abin da aka san za a yi amfani da shi a gidan nan in dai da kuɗi na aka siye shi eh. to a ta munshi. shi Eh, hariri ta mun shi musamman abinci. Kama daga ruwan sha, ruwan wanki, ai wanka, ruwan da za a yi wanki, sabulun wanka, sabulun wanki musamman kai mai gemu. Gemun ka yana ci min sabulu a gidan nan. Ina kallon ka na zuba ma ido to to na gaji. Lena yana ɓaci na gidan take ba na sabulu. Kakka musu. Sunna fa na bai yawa ba. Sunna? Wannan ne sunnar? ai akwai na sunna akwai na tsimma ka na tsimma wannan irin gemun security david ne manya manyan eh. kan nan na duniya gemun ka na tsimma ne gemun dan tasha ne wannan kayan ka ne yake cin sabulu ne ko a ruwa na zuba tayan kaɗe amma wannan saboda haka duk kuɗin da za a kashe a gidan nan duk abin da za a siya to sai na ji dalilinsa baba kana gaskiya baba a gaskiya ba ku fahimce ka ba abin da nake nufi kenan duk abin da za a kashe a gidan nan sai na ji dalilinsa in ba dalili ba za a yi ba eh eh da kuɗi ba kamar kuɗin kahewa ko kuma wani kuɗi na bukata za a ba ku amma in na ji dalilin yayi eh inda dalili za a ba to amma ku gaskiya da matsala akan wa kai na a tsakanin mu ne mu wannan shine dai abin da yasa na kira ku tashi ku ji sai an jima kuma kargiwa mutuna ba amin me kuke ca a ba komai komai Allah ya ja da kwana ubangiji Allah ya gaggawar kai ka aljanna kai na'am ya kake mun fatan mutuwa mutuwa kake so na yi to sai an mutu ake zuwa aljanna ko haka ne fa ba sai an mutum ba za a je to ke mun fatan mutuwa yi Allah ne kai ma aljanna to kai je mu jinna wata shawara Alaikum salam. Na kwana. Ta damu lafiya lau. Ina gajiya. Akwai gajiya. Akwai gajiya ma wallahi. tun da na fito tun da safe. To ina jin ku me faru? Baba wallahi mun kun yunwa muke Ko ka ce? Ugwar muke Wato dan na fance ku dai da alama ba ku yi koro. Kwarai kuwa. Ba ku kuto ko? Ko? Kwarai baba. Shi yasa muka ce bari mu zo yin mu je I gidan hajiya yaya ba mai shinkafa da wake da taliya da naman kala ko kifi ko naman kuduwa da kuma ƙwayaye barkatai. Mu ta iya abinci baba. Haka ne. To gaskiya wannan ba ku faɗi dalilin don dalilin bai dalilantu ba. Ku sake wani dalilin. Baba ka ba san yawa ba ba ta da hankali. A ni ko na san ba ta da hankali. Ai kuma ba hankalin gare ku ba. Da abinci a cikin gidana sannan a ce in ba da kuɗi a sai abinci. wani wani irin almubazzaranci. Kwaki ne ba, kwaki ne ba. Yi ba muka ci he karin jiya wata muka ci jiya. Kuma yau ma a ce mu ci kwaki ko tukunya ce mu an ya kamata a sauya mana girki. Saboda kudin nawa na banza ne, a banza na same shi. Ko me zan gini nishe da dalili. Kwaki ne ba. Kwakin ba abinci ba ne, shi za ku ce ma in mutum ina so ici ici idan ba zai ci ba ku je ku yi bara. Bara. Bara baka ce ba Eh muna. Muna ƴaƴan alaji guda. Mu je muna bara ba. Ai sai mu ja da ma zagi. a zagen din ku jazo mun zagin a take ni bayan zagi in mutum zai ci ici idan ba zai ci ba to sai ku san inda dare in kuma kuna da kuɗin da za ku siya da kuɗin ku sai ku je ku siya haka Allah Allah Allah baba me kuka ce me ba komai ba komai haka Allah na